alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima an bai duka maka na wala wadda na wala da tanjan wata tannin kilan 2021 wasu gambe ba da bai wala kira kafa ibn rushid ani ibn ashir ibn asir mursido almuyin ibn asir yin fika kidabol malika maja bodo na salonin sani a bansan kidabu zaka jako kidabu ibn asir bodo fokan jako ba ta yana da soko walla da sa ya tanko na fahimu su sone ma jako man ka mukaddama na arisala ibn asir fana bodo fokan فرضت الزكاة فيما يبتسم عين وحب وثمار ونعم أنا أنا حقر كل عام يكمل والحب بالإفراك يرام والتمر والزبيب بالتيب وفي زيت من زيته حب يفي وهي في الثمار حب الأسر أو نصفه إن آلة سقي يجر خمسة أو ست نساب فيهما في شدة قل مئتان درهما عشرون دينارا نساب في الذهب وربع الأسر فيهما وجب والأرض ذو تجري تجري والدين من من أدر من أدر من أدار قيمة قيمتها أين ثم ذهتك ذاك ذاك ذكي لقبل الثمن أو دين فإنهم بساط الحول للأسلين في كل خمسة جمال جزعة غنم بنت المخادم مقنعة في الخمس والإثنى بنة اللبون في ستة ما ثلاثين تكون ستا وأربعين حقة كفت جزءة إحدى وستين وفات بنت ألبون ستة وسبعين وحقة واحدة وتسعين ومع ثمانين ثلاث أي بنات لبون أو خذ حقتين بافتتاتي إلى الثلاثين تلحتها المئة تلحتها المئة لكل خمسين كمرة هقة وكل أربعين بنت لبون وهكذا ما زال أمره يهون أيوة أقولكم كتاب زكاة جاكو كتاب فردة الزكاة جاكو عند فيما في عند يرتسم kamen ton kan ainihin kodowa kamen kodo ni sano jacobi ne wa habbo kesa ma fɛn o simaara irimation le yere doŋo no jakkooɓe jee o naamo bemission le fana jakkooɓe jee laakio ɓayde kilaaɓe ɓee koy fino ayne ko ɗoo nin sano walla ana nin beenlu hakkade jakkoo waajuwaarol ma kolla amin san san siñaa kilen yakkumolo nin sano kammay dakko e, e lakkoɓe soɗoo walla habbo kesemation la jakkoo bel efrake ni bo e mboda e mooda ni e, e, yo mahdade e mooda yurama e kañini wo luna hmm. o tamro tamarola jakko zawa nin jabibo ɓe tebi ni yirol minta dinta eddi e, e mooda o fiisijede télémation lo to e si jakkobo min jeyti atelji ma to wal habbo ni aɓa kese ma to yafi ayewat ko men ɓe no ya kese ma ke jagolle ɓene tulo ke jagole atelma bo jagole diyo ma yawdi o don ɗo omina ba aya ɗum banni biyar ya bi doku dole to wa hiya fi simara yeddi on wani wala habba nen ma fi on lakkarola al usul konon to tanƴe onen jakkoti awni si walla tanƴe wani talante o konon to nin tala ya tala ta jakor in ala tan nin joron saki ya min di wala la comme ni ka jibon ya jiro men ka wala ko wala tata de men men jang ta eh eh, eh tan tan kɔnɔntɔn ni tila i b'o dara ba ye fɔn la e fɔn la ji bɔn e fɔn la ji o feere ka futa sɛnɛ fɛnw ma hamsata awsikin sinsilluru nayi wasi ni kanto kontode kanto min jako kabala fihima yirol to anin sene feŋlu to fi fiɗɗaten kodi foro to kula foy ko ta dirham mitane da su keme fula nila la sila sira jaka boola e suna dinara foye dinara muwan nin yau si ni sabum fi zawalen kanto da ka jakogale ni sabo orubul shaitan jalo fi fihima waja wala da fulo to ni keme fula mu jako ba kwaye tan wotan nanin eh, eh, eh, tan wotan nanin konon to bota la a nin tan se ba kuma tan wotan taransu ebe taransu da kira jako da tan kon ne konon to ta tan janyen kilon ya tala tala da nan sabon mu yele la konon to ga tala da nan jan kilon wala ba ke jako wal ardu baka baka solo zottaje kamen e be sinesi eɓe jakko bolol fana to le den anin julolu man adaka kemataha kemataha niye kemo soto comme ela bakaso ni ɓe jakko bola je e bakaso jadonde eɓa kondula bakaso jolle ɓe bulu koɗola karola ñin bakaso wila keme bakasode oɗo ɓe wila keme ɓe wila keme jakkola bola yo e so ela julolu fana niye soto lumen ne ye jakkobo kala ayni koɗo ni sanoɓe ñamen summa zotika o kola men num ɓa bo zakki si jakobo le kabde samaniya ko esoŋo muta lomena sayira ba ka some mantara waafi kan ibi ko jakko bo commen ko molla buŋol nila koda nila motol nila bayolo ba ni luŋolum de yila keno waafira bulata ba ka so e konol de na santa saŋo saŋ anda a waafo sanjo siile o tuma niye kolomuda lomene ba jakko bola awden walla ila julo ni ye jolumene ba jakko bola ay nan ko ɗo min sanno be sartila hawle sa yelamolemo saratode lela asirani yen fulo yen comme nin sanno e sanjo si ila business o san nin sanjo koɗo fana e wasi woto malaikeja ko fe kulle hamsati aɓe luulo ɓe to jemade ñonkomo jajata ñonkomo ɓeyan saji o mi sanji kino si ñonkomo lulu ɓe ɓolo saji kila ñonkomo tan ɓe ɓolo lulu fula saji fula ñonkomo mon ɓe ɓolo saji ne min kala mi ɓeyan to ɓentulma haade mokkoni a a ko kono ma di muso e wasale ñonkomo min sada ɗo koɓe kono to eh, mokkoni a o e wasalde fil hamsa e sirina ni ñonkomo mi wannen lulu si ara mo kadi waɗane arsala ngel o fo waɓinatilabun noon ma dimmuso ɓe mana men min saɗa ɗokkoɓe suus walla fi sittati ma salasina takkuno takkuno wakkake jakkoti fi sittati masan tan saɓanni wooro e ko wala ko jakkore sittatan o arba ina tan nanni wooro hekkati yere men ɗon kafati wala wasata yere men ɗon e wasa tan nanni wooro to jajjata ñin jolana e hiɗaw sittina taworo nen kilin wafati wala nayo timmande taworo nen kilin san yere men men ɓe ɓora kelo jakore ñonkomoɗa ɗin mbiyen naata mokaddima to tolde mbiyen ta labuno nanama adin muso fula si tatuwo sabana oɓe tawro ni woroto ɓe yere fulala kela jakode o hikkatani yere men ɗin fula wahida oto oleɓe tan kono ɗon en kilin oto oma sama nino eh, eh, eh, tan sey salasun sabalande ay banati e labuni nanama adin muso saba aw kodi hikkatayno olle yere fula muta beftiyatin e fatuwa kelle de ñaadiate imma yere men ɗin fula walla yere kañen ɗin saba en kondiɗol ida sala sina talati haali mi'a min kemo tan saba laata kan san fiye kulle hamsin tallulo tallulo kamara na kamar da hekatu yɛrɛmɛ da san ni ɲɔn kuma kɛmɛ ni tallul lamu o don tallul saba la bɛ je ni kɛmɛ fila la tallul nan la bɛ je yɛrɛmɛ da tallul o o kullu arbaina bintu la bɔnɛ tan naani o tan naani ma a denw wa hakaza ma zaada amurhu yahun min siya ata ɲin de wa ko bɛ fɛ ala tan naani o tan naani ma bentu labun tallulo tallulo hekkati yere men ɗon sa taw tallulo nen tan tan nana nanadema a siyata ñaman eyi karam sasi karanɗo jeere konkoda karanɗo nafa wala hmm. daniroɗam haala komunen daniroɗam de aɗa karan ala karanɗo ako jakkola kon mbawɗo sami sollaja ko ejilon tabi on fi salasina bakar musinnatum fi arbaina tustatar wa hakaza martafaɗo summalganam satum le arbaina ma okatudam fi wahidin ishirina yatlu mia wa mia uma samanina salasu mujizia wa arbaan hodi min miatin arbaa satum le kulle shei miatin intofaa وحول أرباعه ونسل كالأصول وتعري لا أما يزكى أن يهول ولا يزكى وقص من من النعم كذاك ما دون النساء واليوم وأسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتطعة مما يدخر ويحصل النساب من صنفين كذهب وفدة من أين والدان للماج وبخت للإراب وبقر إلى الجوامس استهاب القمر للسائل للسلطن يسار كذا القطان والزبيب والثمار مصرفها الفقير والمسكين غاز وإتق آمل مدين مؤلف القلب متاج غريب bo araɗo islami o lam yokwal mori bi e, e julum ndenisi jagoɗoga tora non tabi o min kay bola ba non fi sala sina ɓa kawe nisi tan saba ɗo min niso nisi tan saba si ye min mbay sanje fota tora non olama jagoɗo mo sinnati yere min de fi arba ena nisi tan nane to statari wala safe ɓen safita tan na na si sanji saba da men ɗo worama ba haka za tan na mara da men ñi kala sa ni so seeɗa ñawña sa sambaten ha tan sabo tan saba sanji fula tura tan nano tan nan sanji saba yero janne mi si luwa a san sambaten Sun summala kanama kola ɓeyenne son fanaja ko satun sa jeeloma nde arba ene najo nani si tan nani nen saji tan nani si saji kilenama jagoɗo ma oko atuɗamo ken ene elanoño kana saji mum ba mu mum akira tan nani fi wahid wa ashira wannan kilin da ya tulo wa mi'a nin sa jara da kimin mu wannan kilin ha sai be sa wannan da sa je fular ma jako amma sama nina salasun mujiziya sa nin tan seelata a kan amuda keme fula ni fen nin de keme e, e, ni moa ne tan se yaworan e, keme fula dan keme ni moo nin ke ne tan se keme fula ke ne sa yiwe sa jiyo sabal kira sa ji sabal da wa arban hudu min mi ayni arba'a shatan kullum ya da in turfa ako arban sa jinan hudu min mi ni arba sa na siya to ti kemolu a san sa jinnan nan da sa jinnani arba sha le kulli mi'a in turfa amor que é masaji kemo kem saji wele kilen saji dan asambonya wa hawlu la arbahati non la sayel mo won nasla nin don la kal usula amunda la sula la sayel mo le comment ka man ken ni si ni si si be sanjo si la koro to le koro la so do sanjo si ni si do be je bile wulu de be konti la de do be je kuno ne so do de be konti la de nin jaka bola na de be ni si on ni si tere bulu yo so do kuno na ko lamba ma sero ne sero ko ba ko lamba sai ba be ko da man ni si ni si la mo koro ñan janna sanjo sila ala soɗowa o laala wuluwo o taari min tirente o naata lammaho amma yuzakka an yahuula ma fommita jago foni sago mbaɗa ani nin sago yelamata yo min soto tira mo kono o ani yo min soto yasana yaalañin kaw o min wuluda kono o e ɓe ɓeelo konde eta fota ko ñin ɗo sandila mamme anaata ma ñin ɗo wuluda mamme ɓeelowolo ete e ɓeɓe konteɗa wala yuzakka eta kontela naɗon ka man seyel mosi wa kasu minan naami ka kazaka ma duna nisa wallahi be kuma dol fo zaka waqso to waqso kondila minan na sa jere ka fona ko tan saba na tan na ko tan saba ne saba tan saba ne lulo o lulo da kondila da kaza tan ma duna nisa be na tan ko kodo man kema flex walla sana wonni edinar mo fi adan jaka bola wala fo ne la wala ya ummu a wala aloko da be ko asalin liyo fakiha ɗum yele donlo maalo huɗal ka fo nin jamba kirama fewle fe kaaɗina eziha fil muktade mimma yudakharu eziha nowode fil muktade ɓe min ma fon yudakhara ka même mabo yo ala ka min mabo e ke baluwala e ka jako bonɗore ɓay min mullaɗama fefe fewde jakatore ba sa entende ɓa ɓe ɓalol nen koɗɗa lol belore ñin lemnollel kan anen kaadino ala jakoboro ala jakobo ala jakobonde kajuwolɗode ala bo ñambolɗode ala bo paɗaɗolɗode ala bo kaadinolɗode ala bo won joludude ala mo ko ɗon ɗol tole ala jakko wondi fen ɓeeɗo bana noon tole ɓay e saa ɓe loorimma ɓaluwole e kan allah ɓaluran la allah dama fe fende o yasulu nisa nisa bo kasoro min sin fene kalta e fula ɗo ka zabi ko sono fe annen koɗo fo mi ko koɗo ne sono ni e koɗo ne sono soño ka ni e nisa bo ko commen koɗo ɗa mama siafa e sano ɗa mama siafa e ba ni e soño ka ba silal ha i soño ka waɗani sa jolel maji ɓa e baɗan tan nani sie sada maman tannansi ba ne sonyo ga tannansi e sonyo ga o buktu nyon ko mo sonya balo ni se balo del arabo arabo arabo ni se ndo o e, e, nyon ko mo ba ne nyon ko me sonlo ni sonyo ka ba sila e sonyo ga o ba kala ni se lo ni se ndo lo ela jam sa ni ni se sonya balo e si ha be sonyo ka nde na ran ko kilan kina manja ko sa fa e sonyo ka al kamo kendo le sa ne sa re kendo le su da ne so ni kendo ka de sabo ye sa do be o na be la banale ne ɓe e, sola ñoo kannede min e, ɗoma sinsilluloosi e, ni e soñata ɓe sinsilluloosi la e soñoo ke jakoba kadal katani fotama feol ɓetenne o sabanin jabibo ɓetenne o sumani yerɗin feol ɓetenne e soñoo kannde masel fo hayɓe jakkoɗiɗo jumalla alfaqiru foiro mo sewñe o miski ani miskine o gaja ani min ɓe jehade kelola wayto ko anin jon ka fon kan fora amila anin min ɓe lorin jaka kore ɓa ɗo konde kan madina anin julo e men muta mo allah fe kalwa anin sonma dalindimo kafiri signolo mutaji anin musulan ton garib anin bar barnyin be mu ahraro islami ahraro be kala forodo wala be jakom dede isra be ke misima da kala kafo de wala mi yoku wala more be misika mo me sika ndala e ko nyi mo e fo nyi mo bada mo fo bada mo nda fo lu ndan fo lu ndan fo juluti fo juluti eta bi la wala de jakom jaga saban jang wala sunkar modol fasulun zakatul fitr sa wa tajib am muslimu amman bi rizqihi tulib من مسلم يجل بجل أيس القوم لتغني حرا مسلما في اليوم ako bon fasin bon ro zakari fere songal mudo sawo sawo poto len do tajwa wajibi ala e songal mudo ko ammo fil musimo kan o man be riski tolebo ane momola harjo be de la bulo men ɓeeɗa dañino kola keɓe sumannere min musidal nin misilmoɗa ɓe julla ay silkam allah banko mol keɓalo men nin ñoola nin kindolemo nin manola nin findolemo le togane horra musilma filiyoma pour wolum misilmo foro asi kare daniro nin konkola fana o sallon somunɗa sunkaro ɓe sunkara muɗol sumanna janni mol kara sar kera ibona aisaga fo fika kirawolo min ɓe ɗendi malake majabol allahu akibar allahu akibar ala ɓe wakkilla ala e sabari karamake olesi ole son kono ndiya muɓanɗe hmm, ala an sabaringa karam ole son kono ndiya muɓa hmm. sayi je ko fila bɛ ɓe koy ɓayde dandan ala kiɗabo tanga ala ñinna sifa al tanga fa hafi bi hafidin siman koto ñinkiraɓa fona manna loola ka ka ale sarala bita kitabu fana fela bita san alfi kitabu ɗo ñini ɓayen ɓe dunnaɓe keno fana ran fana dum sai ba mu fola mo kadmade borroso karan mo kadmade dola mu karan ɗon mo kadmade exijalete ɓañen mu ka fa mo kadmade borroso ma fana so soko kitaɓore maɓe ke majjo kitaɓole majjisol ka karan hmm. har ba fula ba ka baraka a fa wani da baya baraka ne ba ka wata mm, karan ne kira bol biyar a fila bai mor biyar karan da ka biyar mm, alafu sa so le ko la hasada illa fi sanatayn rajulun atahu llahu al-ilma fa huwa yaqdi bi wa yu'allimuhu mm, annabi bai mo fulo hasi da ala domu talibor sa so ne afal be men kira ka karan karan ka Mhm. ala fana ɓoola kela mhm. aye kirawo jella karande a mo jella karande fana ɓe kirawo jella mbe mo jella karande a ñoɓoyde ñamore nendironde ño jaabonde ño sonkandonde ño fitnandinde ño konnante an ño ɓayendu ala fonle filanga ño ɓayendile kiila ala firawalle ɓara ɓayendide ña ñimmade ñaabo kaari ɓa kanne ndin ɓeɓe duñajen ɓeɓiɗaɗa kam ɓeɓe komaltula aɓe moole karande kam mbaɗu defna ɓa kerala ala forumollo al majlisollo ala karantallo al darallo al tafidollo ɓayillo karandiro kan kodi sotota kodo ma soto karandi wala ala kala soto hmm. mo mota majlisolo yalon ɓa ka on telata bari majlisi mara londotoma sa yo sotolo ko kirawu jara tan saba len saba no fen bane candema kare worula kare se nta fo kal woro ni adama soni juma bonni je kirawu tan saba saba ina nomre majliso ɗoɗo je karo e sanju woro kira kila ya mama ko annon ɓe fottata ñina kono min kilawo jama kila tan wasu ya dole karo woro karan kon ɓe ya e majji kofin yaala da rage ɗoɓe kira moro kara kosila sanje kilen kosi pour que fan san kala sani dollen sanje kilon kar woro jiɓe ga kilawo tan sowanen saba karan ko ana fasara fana goo kono yamira eh, majji man loba wallahi wallahi inda ɓe kalma kilan kilan fotala hara fota e sirata e man sira fote teya kalma fota anin kilin kinnare ka kilin kilin fasare anin kiidol kaɓo ñolɗo ñimo mantaɓe mbaɗete ko ustade afa e hmm? manta e manna e man karamojo karwo e man aramsake karwo e man tele kamɓe ñinantole seppo bara kele ma tele kamɓe kaadinoɓoɗo e man tawa kaadinoɗe sepporol karwo alma sabar alma wakkil ma ala fo ba ka baraka kamol kalan mbiye karano karwo onin sanjin nanen forum ba mankile ni wala ni ka o mo sanji lulu karan fala banda kilin be kala karan no la Allah baraka alwakil alkaram sile karan do ale son ko bula o safal ale de o bula talibol talbe kana de lon do ti Allah karan da o safal kana mo la sabar wala ala baraka wala bidama kala wai sanda حقاك وبارك وصحبك جزاك الله خير يجزاك أمرك وركلا وبرسول علي ومن الجنة لكم جنة ولا بفضل الله